hello ka ga sakon envelope ko baka gani ba eh na gani watan har ka bude ko a bakin cakarin bude ba tukun sai kin kira ni okay to yanzu ka bude to na bude. Me ka gani? Dan makulli. In ka tuna a baya na taba cewa ina son ka ko? Eh haka ne. Har na ce na baka makullin zuciyata? Kwarai da gaske. To ga dan makullin ka. Ba ni da ka. ba ni ba burin yan boko su yi ilimin boko saboda su yi sanata su zama ɗan majalisa saboda su zama barayi su dinga hawa jifa suna zazzare kuɗi suna zare ido da kuɗin mu ka kalle mu duk a bala'i duk a bushe kuma da an rena mai wa'azi sai ya ce malam jimana to in ji uwarka <laughs> ni yanzu na ya kamar a yau ma da ne taɓar gaza an kashar kashar na buga waya gidan buhari sakatare ya bugo waya sai na ji ana so isa na ya tawai ga ashe ni mai sada ba kai kace bori da sanyin